Allah da Allah alaikum alaikum salam da Allah ba Allah budura ta ce to mana wannan takardar hmm. to ni nan duka faɗin rubutun na ilobi kaɗai nake karanta ah, shi da Allah karanta min da Allah bayan gaisuwa mai tarin albarka zuwa gare ka masoyina ni ma a gaida mu ne kullum bani iya kwana sai tunanin ka sai mafarki ɗana ɗana ina tunanin yawwa ga yanayin kullum tunanin ka yawwa mu zuwa to ga watan azumi yana gabatowa masoyina ina so ka sai mini kwai kaze uku indomi kwali shida da lipton karto bakwai ka samu kudin kankana ba ma sai ka sayi ba ka turo mini ko jikka hamsin sun ishe ni kudin kankana ka san azumin bana cikin zahi ne za a yi sosai sannan ina buƙatar wannan juji wanda ake sai da ɗan jika bakwai bakwai nan shi kuma ko kwali shi daga mana. akwai indomi na ga indomi eh haka ne akwai ta ce buhun shinkawa in za ka zo da uwaye da suka sukari wannan a samu a biyo musu da su kinnan in sallah ta zo ta wata azumi ka sai mini atamfa da leshe irin wacce ta kamata to yanzu dai kaji abinda take ni ta yi wa